da take jawabi a yayin bikin Hajjiya Binta Abdullahi Sarki Muktar. Ta bayyana godiyarta ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba ta ikon samar da tallafi ga marayu a ƙarƙashin gidauniyar tuna da iyayenta. Alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya nufi ni tukuma na asasa wannan taimako domin ladan ya kai ga iyayena. mahaifiyata wacce ta shekara hamsin da rasuwa ranar asabar ɗaya ga watan jun 1974 da kuma mahaifina na yi wa allah godiya da ibani iko na yi wannan izama na sadakata jariya a gare su hajji Binta ta kuma bayyana dalilin da ya sa gidauniyar tata ta Nafisa da babba dan Agundi ta fi bawa fannin ilimi mahimmanci Mu dama a cikin addinin Musulunci Abin da aka fara koya mana bismillah rahman iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ilimi ko ni ma abinda yasa ke kaga ina iya wannan damar da mahaifana suka bani na ilimin yasa nake iya wannan haka ilimi ai shine gishirin rayuwa duk wanda kaga ka ba ilimi to ka ba shi rayuwa ta kuma bayyana fatin da take da shi ga marayun da suka amfana da tallafin karatun ai idan aka yi maka alkhairi kai ma kuma Allah ya ɗaukake ka kai ma ka duba na ƙasa da kai kai ma ka yi wannan alkhair ne ma yanzu aikin ga alherin na a gurin iyayena na gaje shi na gani nake ɗorawa a kai don haka kuma ya kamata in kai ma aka tallafa maka kai ma ka tallafa wani idan Allah ya baka iko kuma abin za ki gane duk wanda yake tallafawa baya taɓa yin ƙasa alheri baya sa talauci yau ga arziki ike yi wannan ni ina faɗa na kuma faɗa kullum dan wannan abin da muke mu kuma muna ganin abin da Allah yake ba mu ninki ba ninki da take jawabi a wajen bikin hajiya safiya babba dan agundi wacce ya ce ga hajiya binta abdullahi sarki muktar ta bayyana irin jin daɗin da suke samun kansa duk lokacin da aka gudanar da irin wannan biki a gaskiya farin cikin baya misaltuwa Allah ya saka mata da mafificin alheri yadda ta taimake su Allah ya taimake ta ya taimake 'ya'yanta ya taimake dukkan musulmi gaba ɗaya. muna godiya da wannan muna alfahari da shi cikin yardar Allah. Da yake jawabi a madadin wakilan kungiyoyin da suka amfana da tallafin wakilin kungiyar Safinatul Khair, Alhaji Abubakar Musa ya bayyana jin daɗin sa kan irin tallafin da suke samu daga gidauniyar Nafisa da babbaɗan agundi. Ya binta Abdullahi Sarki Mukurtar ta gayyaci mu kusan kaso kashi na takwas kenan wannan karanta na gayyatar mu mu taho da marayun da suke nahiyar kofar na isa isa gwala da sagagi kuma tana ba mu tallafi ne a bangaren da ya shafi ilimi so alhamdulillah muna matukar godiya da gudunmawar da take bamu daga wancan lokaci zuwa yanzu akalla ba kasar ba mun yaye kusan yara sun haura mutum 20 gaskiya sun haura mutum 20 mutanen da suka samu gajiya daga cikin wannan gidauniya ta nafisa babba dan abinci. yayin da gidauniyar take ɗaukar ɗawainiyar karatunsa wanda a yanzu haka yake jami'ar bayero ya bayyana godiya ga hajiya binta abdullahi sarki mukutar bisa tallafin da yake samu kuma gaskiya ina matukar farin cikin da ba zan yi misalta irin farin cikin da na ji ba duba da wannan abu da wannan mata ta mana sai dai Allah ya saka mata da alheri kuma sannan Allah ya saka mata da gidan aljanna to kai dan tun yaushe kake zuwa karɓar ah, eh gaskiya ni tun ina dan primary kuma gasha na gama secondary kuma sannan na zo ma na dora da karatun jami'a kenan kuma still ita ce take ɗawainiya da wannan karatun nawa sai dai Allah ya saka da alheri Wasu daga cikin ɗaliban da suka amfana sun bayyana jin daɗin su kamar haka. Safina Tilakayiri. To me da menene aka ba An ba ni kuɗi dubu biyu, an ba ni sukari, an ba ni littattafai, an ba ni uniform, da fensir, da kilina da shafana. To me za ki ce? An gode ala saka da alheri. Jaka, littattafai, fensir, da kuɗi, da takalmi, da kaya. to me zaka ce an gode Allah ya saka da alheri Allah ya ji kan mahaifanta a aji nawa kake an gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya addu'a zaki wa iyayen hajiya wadda ita ce ta ba ku wannan kaya kuma da niyyar Allah ta yi ladan ga kabarin mahaifanta. ina ta ansa Allah ka bata mu A jihar Manan ita ce Allah ya ji kan Nafisa da babba dan agundi ya kyautata makwancin su. Fatima Kabila Biran ya kasai a labaran rahma.